Assalamu alaikum rahmatullah yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a yau a wani sabon bidiyo. Bidiyon mu na yau bidiyo ne mai matukar muhimmanci don haka idan Allah ya baka damar shigowa bidiyon nan kai hakuri kalle shi daga farko har karshe saboda na tabbata zai amfane ka sosai sosai. dan haka ba tare na tsawaita ba mu je mu fara bidiyon. da faru duk wanda yake da telegram idan ya shigo telegram sa zai zo gun sacin zai sacin din mubaraki tv haka kamar yadda kuke gani za ku ga ta nan ta bayyana muku wannan ita ce channel din mu duk wanda ya shiga haka zai ga alamar join a nan sai ya danna join kai tsaye zai join dinta idan kuma mutum baya da telegram a wannan bidiyon da kuke kallo mutum zai iya zuwa ya danna kan rubutun nan haka sunan bidiyon zai ga wannan abin ya bayyana marga link nan sai ya danna shi ko kuma mutum ya zo comment na farko zai ga link idan kuka danna zai kawo muku wace opera kuke so ya bude misali da haka sai ku zaɓi opera da kuke so ya bude da ita zai kai ku feji da za ku yi downloading din telegram ga wanda ba su da shi sannan za ku samu cikakken bayani na muhimmancin telegram da sauran abubuwa a wannan pejin da me yasa mutum ya kamata a ce yanzu haka yana da account din telegram sannan me ne bambancin telegram da wasu ko kuma me yasa mutane ya kamata a ce sun mallaki telegram da sauran abubuwa makamantan haka sannan kuma da telegram za mu yi bayanin bidiyon yau don haka shi yasa na kawo muku bayanin sa a farko kamar da na bayani a farko bidiyon mu yau zai bayani ne akan wani babban ci gaba da muke kokarin kawo muku ko kuma muka shirya kawo muku shi yanzu haka sanin kanmu ne kwanan nan kun ga abubuwan da suke faruwa da yawa tun daga kan irin su in insmi da sauran abubuwa sannan kamar yadda kuka gani irin matsatsalen da aka samu da whatsapp fitowar su signals telegram da waye abubuwa da yawa mutane da yawa za su ga ana ta abubuwa gidajen tv gidajen rediyo jaridu suna ta bada labari akan abubuwan da suke faruwa amma za ku ga wani bai san me yake faruwa ba ko kuma bai san menene tushen abun ba ko kuma bai san me ya ji asalin wannan abun ba to don haka mu muka shirya muku kawo muku duk irin wayannan abubuwa to kamar da kuka sani youtube waje ne na yin bidiyo sannan kuma mu dalibai ne da haka ba kowane lokaci mu take damar yin bidiyo ba sannan ba kowane maudu'i ne ya kai a masa bidiyo ba saboda yanzu mu ɗauki kamar maudu'in whatsapp za ku ga maudu'i ne misali kamar shekaran jiya ko jiya wasu za su ga whatsapp ya bayyana musu story kai tsaye to da haka wannan abun kuka duba za ku ga irin bayani ne da mutum wani yana dan sanya ji sharhin me ya faru amma kuma mutum irin ba dole sai an yi bidiyo ba saboda bidiyon ba zai haura minti ɗaya ko na makamancin haka ba su kuma irin bidiyon nan suna ja irin youtube ya ba channel din mutum matsala wajen saukar da ita ko na makamancin haka da haka shi yasa muka buɗe channel din mu ta telegram don kawo muku dukkan abubuwan da suka shafi irin wa'annan labaran ta hanyar website din mu yanzu insha Allah kamar yadda muka shirya duk wani abu da ya shafi kamar bangaren scholarship da samun ayyuka da ake a kasar waje ko kuma a cikin gida Najeriya duk wata dama da ta zo ta kan aiki online ne ko ba online ba ne kan ayyuka kan scholarship za ku same su sannan abubuwan da suka shafi irin labarai na zamani na abubuwan da suke faruwa su ma za ku same su hata bangaren wasanni na kwallon kafa da waye yanzu za mu iya bakin kokarin mu ga ana kawo muku su ta hanyar da ta dace sannan abin da ya shafi bangaren lafiya duka irin shawarwani na likitoci da waye duka mun waro mutane waɗanda za su iya wannan abin za mu na kokarin kawo muku su ta yadda kowa zai na sanin su a wannan channel din da na muku bayani ta telegram don haka duk wanda a cikin ku yake da sha'awar ya ga ya kasance yana samun duk irin waɗannan labaran a kowane lokaci musamman musamman duk abin da ya shafi irin kamar karatu kyauta da kuma irin abubuwan da suka shafi aikin yi da kuma gaskiyar kowanne hanyar samun kuɗi da take zuwa irin su insmi dinnan su waye duk abin da ya fito za mu yi kokari mu tantance gaskiyarsa ko da rashin gaskiyarsa ko hadarinsa da rashin hadarinsa a gun mutane sannan mu yi kokarin yi muku bayani amma irin bayanan nan ba za mu na samun damar yin su a YouTube ba saboda YouTube waje ne na yin bidiyoyi a tsaya a musu bidiyo a yi editing a yi uploading don haka wancan rubutu ne zai na dan fin sauki da sauran abubuwa da haka ita ce channel mu duk wanda je insha Allah zai samu dukkan abin da yake so a ciki da haka sai mun gan ku kuma insha Allah muna jiran shawarwarin ku akan wayannan abubuwan da zamu fara idan da me ba mu shawara muna jiran shawararsa a can a nan nake cewa assalamu